Assalamu alaikum. Welcome to Kibla FM sunana Fuad Umar kuna sauraron mu live. True Talk za mu fadi wani gaskiya ne nan kunninka na ji to ka ji gaskiya ne. Gabanin mu ci gaba kuma website mu na Kibla FM shine www.kiblafm.com. Akan wannan site na ko shirye-shirye mu kala-kala in ka min shirin mu na jiya na shakarin jiya satin da wuce. watanni da shekarun da suka wuce duka za ku same su kan wannan site nan releasing from ATC kamar da kuka ga mun rubuta maluma Nigeria muka ce leave each other alone su bari junansu su zaman lafiya abinda muka rubuta ke na dama na da dalilai yanzu na za mu je straight up mu yi wannan magana ga muke a a mu je mu yi shi da sauri-sauri na kusa muna jewa da Na'am, waɗanda yake suna jin dadin jin gaske da sun ji mun sallama kan Kibla FM sun san abin da za mu zo mu yi shine mu faɗi gaskiya. Maluma daga Najeriya cikin Afirka sun fi kowane maluma yawa in kana neman maluma ma da suke da yawa adadi ke nawo Najeriya maluma sun fi kowane cikin Africa yawa. Sun fi cikin Afirka yawa. Maluma fawo akwai malumma akwai malami akwai malamai wani magana daban ne za mu zo mu yi to ga mutanen malumma akwai da yake sun ba kansu suna malumma ne dole fau akwai da yake an kira su malumma akwai da yake kuma sun yi karatun malumma daban-daban daban-daban ne najeriya ka sami dukansu amma da yake suna kira kansu malumman nan su suka fi yawa gaske su suka fi yawa mai shi ya masa yi masa yi masa shi an kira shi sheik sannan hankali shi kwanta ya masa kai wani lokaci ma yi masa yi masa yi masa in ba kira shi sheik ba shi da kanshi zai ta tuna maka ma kaman sunan shi na ka kara sheik kai ko ka kara doctor ko ka kara kaza shi zai tuna maka <laughs> ni ba abin da ke ban dariya kamar irin wannan mutane na su za su ta tunasar da kai ma kana kara musu wani wato titles an shayin na ji na yi mr ford da ka kira suna nan kamun ta yi ai baka ce shaikin nan ba shin ce shaik shi ce ba shi kuma kawai ba ne banda wannan kuma shi kuma dakta ne ka kara wannan shi a kara wani ma ya zo kuma daga baya ya ce mr ford a kasan da ka kira sheik doctor nan bayan shi kuma shakarin jiyan gano an ba shi kuma professor in kara wannan kuma ai mutane na suna sun suna suna sun suna anyway wasu sunan da wannan abin da suke so sun yi karatun shi ne wasu kuma ba su yi karatu ba suna sai shi kasuwa ne wasu kuma suna sai shi a hannun almajiransu sun yi wannan titles din nan shi yasa Najeriya da kaga an ce ma wani Dr. Kaza malam ka yi bincike da kyau domin wani na ana ba su ne kawai za ka zo wani taro za kira ka zo ka wani babban magana wurin nan to ka tashi wannan zaman na sunan ka dakta ka tashi da zama wannan taron da za yi na kana bari wurin na ka zama dakta wani lokacin kuma za a zo a yi taro mutane da yawa ce za a wani magana ka zo a baka bin magana ka yi magana daya biyu uku ana kare wannan abin nan wani zai karbi abin magana shi sake maka suna wai professor kaza kai ma professor ne kaza kaza kaza sa Najeriya ce <laughs> tarin su nan da suna nan da yawa to akwai wasu maluman da yake su sun yi karatu amma ba su bukatar wannan title ba ruwansu daga Najeriya kuma ko wasu haka nan ka gani shi irin wannan mutane ma ke so a rena ka gan shi yayi karatun nan ya kai matsayin na amma bai labi bai damun shi ba kira shi kazawa kaza kazawa bai kuma fadi maka wani ma cikin bincikenka za ka zo ka samu labari ma ka shi kamar wato shi kuma wato dakta ne ga inda ya tafi ga inda abin da ya karanta da sauransu shi ka sai ka oh ban sani ba oh, wow akwai wannan mutane haka nan ko oh, professor ne yana karantarwa daga university kaza kaza kaza kaza an baka wannan abin nan ka gani amma ba su fadi maka me shi kuma in ka ce ya fada sunan shi ba zai kara ba amma da yawansu sun kara maka cikin kasar mu american ga dai gaske ba cike karawa ba ka gani most of people in ka ce ya sunanka in sunan shi muhammad abdulaziz zai ce maka his name is muhammad abdulaziz a karkafin shi amma doctor ne professor ne kaza ne amma bai kara maka wannan title ne sam sam sam yana da introduce kan kanshi shi amma in kai ka sani in ka kara mishi mishi na appreciate yana feel wato respected yanda ke na yana da beautiful mutum ya recognizing ka uh, for what you are ko who you are yana da dadi amma kai ka masa kana masa wani najeriya dai gaskiya bin yayyawa na lura na lura tai wani ko sarauta aka ba shi wurin noma shi ya make sure kaman ko ina za kira shi shi an kira shi da wannan sarautar noman nan shi ka kara in ka manta bai jin daɗin ka in ka manta na farko ya tunasar da kai in ka manta na biyu ya ce kana hasadan sarautar da aka shi na wurin noman nan yeah one is a big deal wurin nan wani abu ne da yake big deal ne ban san abin da yake samu cikin wannan abin ba ban sani ba kuma karatu kuma in ya fito bakin malami ko ba kira ka professor ba ko ba kira ka doctor ba ko ba kira ka mai ba in dai karatun gaskiya ne yana make sense alkur'ani ya yarda da karatun nan an karbi karatun nan sai sa menene na masawa a irin wanga tare tare nan to wannan masawa da irin kwadai neman wannan manyan-manyan suna ya sa wasu maluma suna a hasadan junansu suna hasadan junansu kagan kaba malami yana nan idanun shi na kan wani don shi malami yana duba abin wannan malami yake ciki yana duba ina zai karatu ya yi tuntube malamin na tuntube shi kaga wancan malami ya doko maganis ya ce hey, ku wato abin ga da malamin ya fadi ya ce muku shi professor ne ku duba ku duba abin da ya zo zukancin da ya zo na yi nan ganga professor na wannan zukanci kaza kaza kaza malamin ke bi ma na kai batun wani professor na shi ke damun mai shi ke nawo shi ke damun shi shi ke damun shi domin a zo ce maka kaza kaza kaza wani professor zo na zukanci hakan ga domin dai wannan professorship shi nan ya sa shakku ya sa wani ya degrade wannan tarin mashin nan ma'almajiran shi da kuma al'umma a da ce kamar karya ne zuku ne bai kai wannan matsayi ba kun ga inda shi zai zo sai ya yi magana ke nau malami akan daman shi malami ko ko a malamin ya sa almajiran shi almajiran shi su doko maganan da wani profesan ya yi su zo su ce profesan zuku ne ku duba ya ce shi profesan ne an mun ga muku bi da karatu ku duba abin da ya zo na yi nan gan gado ka fara shakkenci ana wai duka da'awa kenan karatu kenan ba karatu ba ne ba karatu ba ne aka kuma wani dakta kuma zai yi maganan shi almajiran wancan kuma su kuma su je su sun yanko cikin magana wannan dakta na zo ce kaman daktan zukayi ku za ku duba abin da yi nan ya ce kaza in kai dakta ne kai an yi rugurugu da shi duka kaga haka kare duka sha saka title nan a saka makamin da kake da shi nan a sa shi wurin nan a nuna kamar kai zuku ne kai ba kowa ba ne to wannan na lura maluma daga nigeria. da yawa abinda da suke ma junansu kenan abin da suke ma junansu kenan da su ciki da su yau ka duba kan social media facebook youtube wato tiktok ga nan nan sauransu ga duka in ka ga an yanko wani karatun wani malami na 20 seconds za a zo a yada a yi magana kai to in ka yi bincike ka gan kaman almajiran wani malamin da yake ja da shi su suka yanke wannan abin nan haka abin yake ka gan su suka yanko wannan mangare nan za su sake su ta shi da shi su kwaba ma wannan malamin nan laka su nuna ma duniya kaman zuku ne ko dai babban shetani ne ba mutumin kirki ba ne almajiran wancan malamin za su yi wannan abin suna yadawa kuma suna duba kamentin da ake yi mutane nawa ke zagin wannan malamin na saboda wannan abin da suka yadan mutane nawa ke mishi bakar magana suna duba wannan lokacin kuma da wancan malamin da aka yanko nashi kuma ake mishi haka na da almajiran shi sun gane wanda ya yi wannan abin da su masu ce sun rama su masu doku na wancan malami su yanke mishi wani wurin da zai sa shi cikin ruwan zafi su yada suka yada su convince al'umma kamar abin da wani ya ce kenan amma ka zo ka duba cikakken maganan nan ka gan kamar wani guntun da aka yanko nan ba maganan kenan ba akwai magana baya ko magana gaba amma inda zai sa wannan malamin nan bakin jini to wurin nan za a yada kun ga shetanai shetanai za a yi addini amma duwa shetanci da ke yi why not ka kawo inda yake malamin ya faɗi magana nan cikakke cikakke domin in aka ji sha ce ga maganar da yi to abin da ya sa ba su yi haka nan mafi yawancin mutane afirka musamman kuma nigeria in suka yi haka nan ba maganar yi ke yi domin haka ka maka magana nan cikakke in ka ji na gaban da na bayan da na sakiyan ka san abin da malamin yake nufi ba wani gadama maganan ya aje shi gefe baka ga wani laifin malami baka mishi wani tunanin banza baka mishi bakar magana amma sha kirkiro na sakiyan nan a bar na farko da na bayan sakiyan sha kirkiro magana sha yada ta wuni na malamin shi sha zafi a ta tsine mishi ai malamin ga shetani ne malamin ga kaza ne amma 9.99% in ka je ka ji maganar nan na farko da na karshe ka hada da maganan guntun da ka ji na sakiyan sai ka gan kamar wangan ga makirai ne first class suna yi wannan abin nan suna yi malami na yi ma wanshi malami almajiran malami ga na yi ma wancan almajiran shi yasa masanan wanga ababai ne shine fara wannan fara wannan shine babban matsalan nan in kai ma wani an yi maka so da yawa ka gan wani malami an zo an taba shi da wannan abin shi kuma an yanko shi an yada ana an bada ana gan laifin shi kamar wani maganin batanci da bai kamata ba to in ka je ka binciki ka gan kamar malamin ne ya taba yi ma wani abin ba Allah ke nawo ka je ka bincike ka gan kamar ya taba yi ma wani ko ko a ya taba murna da aka yi ma wani to nan kan ga ka gan ubangiji bai bacci fawo bai bacci in ka taba yi ma wani ko ka taba jin dadin da aka yi ma wani to shan yi maka shan an yi maka shan an yi maka kai kuma ka dandana amma dun da wannan dai ni dai ban so ban yarda da in wani ya taba yi wannan mugu abu um, in dai abin nan bai cause ma wani major losses ba bai da niyyar ramu wannan straight up ba na fi so in yi faru a mai da shi niyyar karatu wani kagan ka taɓa ma wani fawo ga lokacin da aka mishi ga abin da kake ciki ga murnar da kake yi ga shi abin ya kamo ka a ja da wannan abin na shi zai sa su wasku su san ka ba wannan shetancin kai an yi maka in kai murna aka yi ma wani an yi maka it's just a matter of time lokaci ne amma shi ka dandana wani inda an taba yanke karatu wani malami aka bata shi da shi aka mishi shari da shi aka mishi kage da shi kasafi da shi ka yi murna ka ji daɗi to ka gan ba da jima ba an yanko naka kai kuma an zuwa yada shi ka gan kai kai zafi kai dai an zalunce ka kai ranka bata kai kana gan kan ba maka adalci ba ashe yin wannan abin nan bai da kyau bai da adalci to malumman nan su koya kiyayewa yi ma wani kenan su koya wannan abin nan shi kenan an samu bakin zaren kenan su koya wannan abin in suka koya wannan basic knowledge kamar abin nan da kan shi na sharri ne bai da kyau makirci ne sun bar yi ma junansu to almajiransu kuma sun bari sun bari ma juna simple as that domin ba kan da za a yi kai ka je ka yi ma malami wani ka yanko karatun shi ka zo ka yada domin a mishi bakar magana ka bata mishi suna she a bari kai malamin kai zauna kullum ya sa jallabiya fari fari na wazi dole shi an kwaba mishi laka shi kuma wannan dole ne sai an kwaba mashi kuma laka in ka gan sun shuru to ba su kyale ba suna duba ne suna duban maganan shi na zai taka kaya <laughs> su kamo shi suna kallon shi ne suna kallon shi wani lokacin kuma in aka kamo maganan da za a zo a bata wani malamin da shi wancan malami wannan malamin da almajiransu suka yanko magana da shi ciki za su bari a ji su buga mishi ya fasa da dariya ya ce ku sake mishi dan kaza ku sake mishi aka sake kuma shi kamar yana murna ramuwan kenan suna jin daɗi cikin ramuwa ne suna jin daɗi a yi maka karama in yi maka karama dai ba laifi ba ne amma ka taba yi ma wani to ka yi niyya kamar in aka yi maka ka yi rika kama ka yi rikon ramuwan ka yi amma dai ba ka je ka yi ma wani in aka yi maka shi ka fara kuka eh, eh eh kana kuka ba no in dai ka taba yi ma wani ne tun ba yi maka ba to ya kamata ka nuna kama abin da ka yi na da kyau ko ko a'a abin da ake yi na a daina bari a same ka kana cikin malumman da kuke wannan magana kamar bai da kyau a bar yanke karatuttukan mutane ana yadawa domin a musu sharri kage kasafi ka ta yi wannan abin na kagan ka samu kiyayewa ba ka fada cikin wannan abin ko da wani rana wani ya yi maka ma an ce kai baka deserve ba an ce baka deserve ba amma in dai ka kasance kana yi ma mutane almajiran ka na yi ran da aka yi maka in ka zo kana kuka mutane na tunawa da jiya ne su ce duba munafuki duba munafiki kai ka yi ma wani me shi wahala me shi jijiki kai aka yi maka da an zalunce ka sannu kai kawai ke jin zalunci wa'anda ke musu wancan su ba su jin zalunci shi yasa kar ka kasance kai malami duk lokacin da abin ya same ka kawai za ka yi wazi ko za ka ce bai kamata ba ko za ka ce a bari wasu munafukan malumman nan abin da suke yi kenan bai tashi wai ce wannan abin bai da kyau ko abu kaza kaza bai dace ba ran da aka yi ma shi kan shi wannan ranar za ka gan shi ya zo hey in wuri wuri ma ya hada ma da wani awayi yana bayani yadda ya kamata guje wannan abin bai da kyau a bari a fita shanin juna a yi karatu ma al'umma su fahimci addini sa'an nan kuma in malami ya yi magana in ba ka fahimci karatun shi ba ka je wurin malamin nan ya yi maka bayani ka fahimci abin da yake nufi da sauransu in dai yake bayani na ko ki fahimtar da kai ne ta lokacin nan ka fito ka mishi raddi ba su yin haka nan ba su yin haka nan wata ban yana ke tambaya wey brother ford me yasa ba su yi haka nan a while back sai na ce mata kaman in suka fara yin haka nan to sun zo su sai kan mambar ba su san abin da za su zo su faɗi ba domin so da yawa kan mambarin nan in aka saya aka buga karatu aka buga karatu sai ka je magana wani malami sai ka wani gulma sai ka ji cikin crowdin na wanda suke gaban malumman wasu su tashi ma suna magana mana ka san shi wani nan kaza kaza wato guluma wa guluma wa guluma abin da ake yake da shi yasa in suka fidda wannan abin ciki me za yi wani lokacin in ka zauna in suka zo iri wannan bayani malumma masu son suna kawo kananan manganun na za a ga mafi yawancin lokutan da za su bata wurin zaman karatu magaganun mutane ne jama'a wani malami kaza almajirin shi kun ji wannan malamin gafin da ya fadi haya duba a ta sake musu bakar magana ana magaganu ya kare sannan shi ka maka wani zance wani zamani manzala da sabi shi wani minti biyu ya hada shikenan shi su tashi sun kare da <laughs> ah, ai ba haka ke ba in suka bari wannan abin nan wannan 80% of time da za su yi wannan maganan aguwagun nan me za su saka wurin nan ka gani ka ce a zo a zauna yi da'awa a yi kuma wazi na minti uku biyar shida ta shaki da domin minti uku biyar shida na shi suke wani magana masu kyau su dai wannan sauran duka ge da shari ge da shari zuwa ramuwa wani ya yi ma malami kaza ce kaza malamin kuma ya zo nuna malamajiran shi shi kuma gwani ne ya fi karfi wancan malamin hey har ma sun zo wani lokaci kan mambari ma malami dai zo ya ce zai tona asirin wancan malamin nan har cikin gidan shi har cikin zaman auren shi zai zo tona asirin shi ya gama mutane sirri na zaman shi da matan shi an taba yi wanga duka an yi wannan duka in ka tambe kanka ina zaman wannan magaganun ga a kan mambar wurin wazi wuri karatu kaga nan ma suna kuskure maybe an taba yi maka wani abu kai fushi ya taba ka amma ya kamata su san kamau in suna wazi ma al'umma wa'anka kananan maganganun nan bai dame mutane ba the only time suke zuwa da wannan abin nan suka niyan bata junansu shi ne kawai suke ga an kawo irin wannan abin nan domin akwai wani na nan kwakwalwan shi kankani ne da an kawo iri wannan magana akan wani malami daga nan ya yarda shi ya fara dokar malamin mutumin banza ne domin me ya ji wannan kalamai a bakin malamin da shi ya yarda da shi shi nawo a bakin malamin da shi ya yarda da shi shi yasa wancan malamin da aka zance shi shi ke ya fara duban shi mutumin banza ya fara john kuma su yi mishi maganganun da bai dace ba duka an ce wai ka tubar da mutum amma ka zo cikin ruwan bakar magana ka jawo wani ka sa shi cikin kiyayya wani malami ka ja wani kuma ka sa shi cikin taimako a rena wani malami a zage shi da zagin da yake karya ne aka wallafa amma duka domin kuna da wani wato kishiyanci tsakaninku kishiyanci da ke tsakaninku she ku ta direct wazinku duka da shi so da yawa ina fadi wa kan cable fm muna fadi wannan yadda kuka sani kebla fm muna faɗi magana ne komin dacin magana in gaskiya ne shi mun fada shi fada muna fada all the time mu ce nigeria inda kamar wanga fadace-fadace da malumma suke yin tsakaninsu yi ma junansu raddi safiya da rana ka tashi duka yamma suna sake ma junansu inda kamar sun mai da hankali kan wa'anda yake ba musulmai ba ne da za su musu wazi da wannan karfin nan su sa suna musu wazi dare da rana yamma suna yin haka na da population musulmai nigeria ai ada ba wasa ba ne da ya hau ya tafi nisa nisa ka gani duba cikin kasar mu united states of america wannan kasar mu in muka zo malumma suna wazi ko in aka zo sallah magrib ne na isha akwai wasu masallatayyan da yake kowane yamma shi an tubar da mutane uku hudu biyar cikin american ga kowane yamma uku hudu biyar ranar da abin ya yi karfi kwata-kwata da ya biyu da shi an tubar da su an masallatayyan america a masallatai mu america nike maganan ga haka ake yi amma the opposite nigeria malami zai tara mutane dari hudu dari biyu ko dari daya ko ya kawo uh, mutane da kamar talatin ya raba masauran yaran kuma alewa su cika masallaci ya yi kara kara kara ya sake madanwan shi malami ta ya tashi shi da almajiran su koma gidan su je su ci tuwo ko mutum daya ba tuba da shi ba ko daya ko daya tal haka za su ta yi su ta yi su ta yi shekaru da shekaru to an ka doki wannan kan hada da wa'anda yake american ga kowane rana masallaci ga an kawo wani za tubar da shi bayan sallar maghrib isha ka hada ka san kamar dawo na yin shi daban-daban ne daban-daban ne to tsakaninka da Allah wani cikin wa'anga two style of da'awa ya fi kawo ma addini ci gaba ka tambe kanka ka yi ma kanka adalci da'awan da ake yi a zauna kan mambar a zage juna a tsine ma juna a yi ma juna bakar magana a yanko magaganin mutane guntu-guntu domin a musu sharri a musu kasafi a yada daga nigeria ghana niger abin nan da ake yi musamman nigeria da kuma wanda ake yin da'awa na cikin america a zuwa bude wa'azi a baka lecture a yi maka magana batun Allah azza wa jal a yi maka magana batun wato manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kare kuma ka understand addinin musulunci har abokinka da ka zo da su wurin nan biyu su tasha take su ce ka kai su wurin imam suna son su zama musulmai America kake yi me yasa daga Najeriya ba yin haka na shi kullum da safe raddi raddi raddi raddi raddi maluman nan su, su, su channel wato energy su da su kan da'awa wanda yake meaningful meaningful wanda yake yana jawo alkhairi domin yawan kai malami ne ka zo ka zauna kan mambar ka doki 35-40 minutes ka zo ka zuzzuba ma dan wanka malami ka zazzage shi ka mishi maganan walakaci shi ka tashi ka wuce ina da wani aboki musulmi in na kawo shi wurin nan zai ji zage-zagen kan ne tashi ya ce kaman a kawo shirin malamin nan zai kari musulunci a'a zai gude zai ce kaman malamin ga dangerous ne ya je wurin ya batar da shi ka kori mutum da yau shi yasa an ka duba su da yawa waɗanda suke kara kara cin mutunci zage zage ba su tuba da wani fau mutane nawa suke kawo from wasu addinai cikin musulunci ba su da yawa shi da ya zo da shi da almajiran shi su yi kara kara su yi kara kara su zage mutane su ci shari su yi kasafi su kare kuma su koma su je su zai su tuwo shi kenan da'awan na to nan akwai wasu na nan suna cikin wannan anyan agu amma suna da ilimin da yake in suka shirya shi da kyau za su samu wato da'awa mai ma'ana wanda yake ya ta pay result ya kawo gain ma addinin musulunci ya kawo gain amma ka zo ka shirya mutane dari daya dari biyu me ka zo yi ba ka zo wazi batun wani abu ba wai ka zo wani sunan shi wato mu duba cikin waɗanda suke saulara kibla fm yanzu nan A ah, wani suna za mu yi misali da shi ok wai ga wani wana kan shi uh, na gan akwai ibrahim mara akwai uh, mayweather uh, kudus uh, mayweather kudus yana wurin nan mayweather kudus na wurin nan akwai muhammad Awa. akwai Goni uh, ibrahim mai yasin to kan shi damon gada ake kan shi kudus ga kudus kudus sai wani malami zai zai zo zauna zai wazi zai zo zage kudus zai ci mishi mutunci wai zai zo gya kama umman shi ba mutumin kirki ba ne baban shi ba mutumin kirki ba ne umman shi kaza baban shi kaza in ka kare mutane nawa za ka tubar da su mutane nawa za ka jawo su anyan addini in shi wannan danwa ma ya invite wani abokin shi wani addini daban ya zo da shi masallaci ranar su zo su ji wazi abin da ka je kake yi na malamin nan zai sa damar shi shiga musulunci a'a ba zai shiga ba shi dai su tashi wurin nan ga alhaji baba alhaji baba in ya zo da wani abokin shi duba akwai wasu masallatai da ake wazi na zafi-zafi cin mutunci na yawa cikin zagin juna maluma yana cikin in ka kai abokinka wannan masallacin nan kana allah allah ku fita ne domin abin da za ta yi ne zagi zagi drama wani malami a zage shi almajiran su zo su yi a ba mutane da suna ta yi a tashi abokinka bai koyi komai ba amma american ga no in ka zo da abokinka ko abuyanki masallaci in bai shi ya zo zauna ta zauna akwai da za ta zauna ta doki littafi tana karantawa za ta gan topicin da za a yi magana kai ta wannan topicin nan har malamin ya kare tun farko har karshe ba ka jin sunan wani cikin sahun ko ko a wani baban shi ko rafanin shi ko wani baban shi wato alhaji baba ko fk faruk ko wato mewada uh, uh, kudus baka jin sunan iyayensu ko wani abu cikin sai ka ji sunan Allah and the messenger cikin wazin shi tun farko har karshe ya kare to wannan lokaci na waɗanda suka zo bakin duka tun san sun zo sun ji the message of Islam amma ka dawo mutane masallaci ka zo kullu ka zo ka kama kana batun sheik kaza daga jihar kaza cikin najeriya ya ce kaza ka zo ka mishi raddi shi a zo ana kallon ka ka kuma kana gan kama kana kana kana da'awa ba ana kallon ka ne kaman wato comedian ne wani dan fina-finai ne sa mutane dariya haka da yawa ke kallon ku amma ba wai kama ana kallon ka no ana kallon ku ne amma in ya zo inda mai shi zai je da wani 'ya'yan shi ko iyalin su je su karbi ilimi wanda ba zagi ciki ba ci mutunci ciki shi ka ya tafi wani wuri daban ta wurin na ake tubar da mutane kan facebook malumman da suke kara-kara da wanda suke zagi da cin mutunci suke ta zagin junansu musamman kuma nigeria Ghana ana yi amma nigeria bin ya je wani masayi daban waanda suke yi wannan baban duka so nawa ka taba gansu kan video sun kawo mutane wai jama'a ga mutane guda guda gudun ga sun shigo wannan masallaci yau wasu sun zo su kari musulunci sun zo su tuba kun taba gani kun taba gani ta ku tambayi kanku me yasa ba ku gani me yasa ba ku gani ka tambe kanka wannan magana kawai domin muhimmancin da'awa the best wato uh, result da ake nema shine ka kara ma musulunci amma wangan ga kun taba gani kuna gani aha ku tambe kanku ka tambe kanka amma za ka zo da derenka a ci maka lokaci a doki lokacin a zuba ma wani malami shari da kage da kasafi a zuba mishi kafin ranar juma mai zuwa kuma jikin wasu almajirai na rawa suna jira su duba hutuban wa za yi domin an san kamar hutuban munafunci ne na zage-zage shi ana duba kafin ranar litini zuwa laruba sha duba wa malami ya taba ta wanda malami ya taba nan hutuban ka za yi fa <laughs> ya salam wanda malamin da ya taba ka monday tuesday wednesday to ranar friday na ka sha hutu ba me ke ga wani rayuwa ke ga saboda iya siya malami ma wani na nan shi ce ku kyale shi ranar juma ya ji labari ya ji ya ji magana ranar juma da mutane suke da kwadayi su samu ilimi mai kyau mai haske farin ilimi ranan kuma suke shiryawa je su yi wannan abin da lokacin mutane hmm? da ka faɗi musu gaskiya kai da kanka sai su fara maka kulle-kulle suna duba wani ga yana so bata muna sha'ani ya wani ga ai san eh, ba yahudi ne ba yahudi ne yahudawa suke sa shi wannan magana hey hey wanga maganan ga yahudawa yahuda ci a doki ana ana wa bayan sa ce su suka yi kaza su suka yi mene suka ga listen abu na nan direct ne straightforward ne duk abinda na farin ga mutum ka analyze ka duba fau ana cikin wannan wato shekara shekara a wato na 2023 ake ciki shekaran da ya wuce na jefa wani kalubale duka sun fail 99.99% of maluman nan ba su tubar da kowa cikin najeriya nan ba 0.00001111 su suka tubar da wasu me yasa me yasa me yasa me suka tsaro suke yi me suka tsaro suke yi shekarun nan duka shine raddi ma junansu maluma malam kaza ya faɗi kaza zan zo mishi raddi ka duki awa daya awa biyu ka cima mutane dai da kana ta zuba wo kana raddi waɗanda suke neman a tubar da su da karatu su komo anya kuma su ci gaba suna yawon su suna abin da suka ga dama amma ka ce da'awa kenan a ka maka wani excuses wani excuses amma je kasar waje cikin america a baka adadin mutanen da yake an tubar da su last year ka gan kamar kowane shekara yana hawa no jama'a yana hawa yana karuwa cikin american ga cikin canada cikin europe yana karuwa ne yana karuwa adadin mutane malumman da ke cikin nigeria adadinsu na ga muku malin maku daban-daban ko wasu sun ba kansu ne wasu su yi karatun wasu su yi karatun amma dai ba su fahimci karatun ba wasu sun zo sun fahimci karatun ko suna da gangan kowa da inda yake zama malami amma su daga Najeriya ya kamata ce kaman kowane shekara ma population Najeriya suna kawo mutane another 5% cikin musulunci kowane shekara da su yana kawo population by 5%. minimum amma ba su yi bai happen waka nan akwai kuma takaddun jikado ba haka abin san cewa ba me yasa to su, su, su sha junan su lafiya ka su doki karatu kaman karatu malamin gana nan ka bata malamin ga ka yake shi ka bari ya samu bakir jini ka jawa almajiran shi ka zuba ka kare kan naka su aje wannan tunanin nan gefe kar ka bari malamin ga yana nan yana da masallaci bakin kofar masallacinka ko gefen wanka kuna leka masallacin juna, juna na waye fi samun jama'a sahu sheku doki wannan kuna jin zafin cikin ku da shi wani ya fi samun jama'a yasa saboda wannan yawan jama'a saboda wannan yawan jama'an da ya fi samun shekagan ya kai wani lokaci malamin ga daga masallacin ga shi shi ya sake lokacin da zai sallah by kaman 10 minutes ya riga yi wannan malamin ga wanda ya fi samun shi jama'an nan ya riga shi sallar na domin ya jawo mutane shi shi yasa in lokacin sallar ma 1 pm ne 1 pm to shi ya yi sallah 12:55 12:55 zai sallar shi <laughs> domin da ya cawo Jafa ya gaji ina kamar ganga ya ya ina da shi kwarai yasa in ya kawo shi by 5 minutes behind ko 10 minutes shi dai ya samu kaga nan ganga ya riga shi sallah ne domin crowd domin na kama ya kamata ya nuna ya samu way out amma in dai saboda Allah ne ku bar masallaci nan lokacin da ake sallan nan ko wai shigo inda ya ga dama ya yi sallah amma ba haka suke yi ba ba haka suke yi ba jama'a ba haka suke yi ba suna tamun junansu ne masallaci za almajiran suna zuwa wancan masallaci su duba lokacin da ake ake so ma tafsir to in aka so ma tafsir in lokaci ka zani suka zo nan sai su ce malam mu mu so ma namu karfe hudu da minti talatin sha saki tamun nan domin kafin kai ka zo ka zauna wancan malami an jawo mutanen ka sun zo nan strategy no shi yasa suke leka junansu shi za su ke leka junansu to wangan gaduka suna pay too much attention suna focus kan junansu kan komin da suke yi which is not good to ya kamata su fit da hankalinsu kan junansu su focus hankalinsu kan al'umma wangan ga shi zai kai da'awansu gaba shi zai sa ma a kara gan kimansu ana respectinsu ka gani domin ya kare kimansu amma ana samun ga kullum kana cin mutunci kana zage-zage kana ma mutane kage shari kasafi akwai wasu mutanen da yake nisa suna gan kimanka suna respecting ka ka ga abin ya sake domin ka na kanka baka kama girmanka ba akwai wasu mutanen da yake bai kamata bai kamata ka ji ma wani ya mutu bakar magana ba amma sun bude kofar na har suna jin bakar maganan nan domin halin banzan su na cin mutunci na zage-zage da maganganun guluma da wato abin da bai dace ba kan mambar saka kan kana jin wannan baka ba in ka fidda wannan abin nan ko waje sunan su shede musu addu'a shede musu addu'a da musu fatan alkhairi shede musu addu'a musu fatan alkhairi sai sa su duba su sha junan su lafiya su focus kan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne gaskiyar magana shi ne kuma muka fadi on cable fm wanda ke son gaskiya to ka ji shi nan cable fm wanda baka son gaskiya to ka ji wani abu daban amma wannan abin da muka fadi duka gaskiya ne wannan gaskiya ne shi ne wannan maganan ga gaskiya ne suna sake lokutan ibada domin masallatayen su cika da mutane suna sake lokutan ibada wani na nan ma shi yana da masallaci wani unguwa amma inda masallaci wani malamin da shi da shi ba su jituwa yana gan kamar shi ya fi malamin karatu amma ga malamin shi ya fi samun jama'a suna zuwa tafsirin shi da wa'azin shi da kuma sallah masallacin shi she shi kuma ka ga yana yawo yana neman wani tajiri a yi kokari a bude mishi wani masallacin nan bakin kofan wancan malamin nan cikin tsakiyar garin nan a bude mishi wuri na su buga shi da su kada gani eh su kada tsakanin su lokacin sha ja bude mishi wurin nan kana nan kana alwala shi ka fara wani gini gaban masallaci menene ko gina wani masallaci daban kaji wanda ke bayan nan zai komo nan kaga maganga duka ba an yi shi ne domin a ba mutane more space su yi bada ba ne an yi shi ne domin wani malami jikin shi na kakai jikin shi yana ji kamar shi kuma ya kamata san shi ya kamata yana sakiya inda ya yi magana za ji shi kuma shi ya kawo shi amma ba an yi shi ne domin ana neman jama'a ba ana so a ba jama'a fili ba a'a ba shi ba ne domin in dai ana son a ba jama'a fili saboda shi ake yi ne duk lokacin da aka kai sallar maghrib ka shiga masallacin nan wanda ke wurin tuntunin ka ganga fili space da yawa shi nan ba cika ba shi wancan limamu ma da ya masa bude mishi masallacin zai ya shiga nan shi mai sai sahu sallah amma kaga ya tafi wurin da ya kasance shi kuma yan bayar da <laughs> ta fese fese <laughs> wannan abin da shi ya ja karatu ya yi karatu ya ci dabino garin larabawa ya zo kuma sai bayan nan ba kowa ke da wannan hakuri ba ba kowa ke da irin wannan hakuri ba shi bayan allah wa'anda yake ba su neman suna su suna da wannan hakuri da ya shigo inda zai saya ma yi sallah bayan in aka ce maka kamar wani wani ke ka ce ka kabara ma Allah ka san kaman ubangiji ya yi wasu masu ladabi wanda ba su da dagan kai ka gane akwai wannan mutane shiri ma da zai yi simple amma akwai wani na nan ya shigo wurin nan in ba ba shi irin wannan sahun farko nan bai jin daɗi sai sa gara je samu masallacin shi gaban kai da shi ku buga amma yanzu ya sai wurin na wai sheikh ustaz kaza shi ke aukan mambari yake magana na a ah, shi ranar kamar shi kuma sarkin kanshi ne ya isa ba bashi masallacin shi iri wanga mindset tunani ina zai kai wato ga malumma da suke wanga binga how long wasu ma kagan malumman ga sun sufa sun sufa kwanan nawa isara su ta wanga abin da shi su bari wannan abin na fawo su bari in kana takama in kana yin ka samu mutane da yawa kan facebook suna kulawa da kai ne kwana daya ka bar facebook account nan ka tafi fawo malamin na almajiranka da kake sa su su yi makircin duka she su rasa abin da za su yi ka gani aman ka kasance kai kana kokari ne ka kare ma al'umman manzan Allah karuwa kake son ka kawo kaga ya fi ya fadi ladan ka ma fi yawa domin ba kan da za a yi ka zo kan mambar kana zagin mutane kana cin mutunci ka kare kuma ka ce kana samun lada ba lada cikin zage-zage ba lada cikin kage sharri makirci kasafi ba lada cikin amma ka karo wani ya zo tuba cikin masallacin ka ka zo ya tuba ya zo ka je ka mishi da'awa ya fance musulunci wannan akwai lada ciki kakan ka samu lada ka samu lada ta ga wani malami ya zo jama'a ina son ku je ku lura fa ku sa ido ku je ku duba musamman Najeriya haka malami yana fama ne ya samu crowd ana duban shi ana gan kamar shi ke magana shi malami kaza ne ina dai a ta sa mishi haske shi abin da yake so ne ya sa manyan hula ya zo kowane minti da ya magana shi ya karkace hulan in ya ba da a auzu billahi minash shaitani rajim shi taba hulan na ta hakan ga bismillahir rahmanir rahim shi kuma taba hullan wazin hulla ka zo ka yi addu'a ce malam ka yi kyau malamin kuma ya kare wazi shi ta rewind yana duban kanshi yana ta replay yana ta duban hullan shi shirin da ya yi ya kawo mai gwarma matan shi mai kika gani aa yau ka fito ka fito abin da yake bai da ma'ana neman jama'a neman mutane to wanga yana zuwa abin da ya sa neman mutane da jama'an nan ya zama main focus wasu da yawa cikinsu shi ne a da end of the day na an karbi kudi sabila sabila sabila shi sa a uh, end result na kenan don duk wanda yake ka sa kanka idanunka kan jama'a da mutane da domin ka tattara su ka yi wasu abubuwan da yake bai dace ba na zage-zage ka ge sharri kasafi eh wannan ababen nan in dai ka tattara su ka yi iri wannan abin nan end result ka ga mai shi ya karbi kudi wani kuma na nan ya ce maka oh bai karban kudi amma cikin wannan abin nan she bi kuma ce ya kama wani menene menene yana ma mutane anya su samu wani eh, karatu a ta kawo mishi kudi gida yana wani abu dai ya kawo wani abu out of it shi sa su bar each other alone in malami na wazin shi ka yi naka ina wazin shi ka yi naka in dai kana gan kafi shi ilimi kuma ne kai dai doki kai dai ka doki hakan nan kai dai kamar da ka ce kafi shi ilimi ma kaka zage shi kaka je ka zage matan shi kaka je ka zage amaryan shi kaka zage wurin gidan shi kaka zo ka ce za ka hada baki da su su ba ta malamin ne kaka yanke karatu wani malamin maka je ka yada ka ce kaman kai za ka yada ne domin suna malami ya bata ga baki jin shi kaka yi wannan abin kaka yada kana ga ka malamin na ana kulawa da wazin shi shi sa kai kuma kai kana gan kafi shi limi za ka yada naka nan domin a bar kulawa da malamin na zana kulawa da kai kaka saura ka yi magana ka ce a cire inda ke da tashi hankali ka yada wurin nan ka ce wai wannan wurin nan zai sa attention ya zo kanka kaka kasance kana yin hakan nan da sunan malami wai da'awa wannan abin kana yin duka a da inda da dai mutane nawa kake jawo ka kawo su cikin musulunci komin takaman da za ka yi ka ce ka je kasan larabawa ka je ka yi karatu kana jin larabci ka karanta menene ka yi kaza kana da digiri na daya biyu uku hudu komin takaman da za ka yi in ba ka kawo ma musulunci karuwa wanda bai je ya yi wannan digiri daya ba ya yi jawo mutum daya saka musulunci ya fi ka aiki ya fi ka samun lada ka saki naka ka kuma ka samu naka ba batu makirci ba ne suna na fuwa umar website mu na cable fm shine www.cablefm.com ku logo ka wannan site akwai shirye-shirye mu in kame su na jiya na shekarun jiya na satin da wuce watanni da shekarun da suka wuce za ku same shi wurin na kuma kuma mu da ake daukawa Richard Football FM. Until the next presentation, ina hope dukan ku have a good day. Na ce muku peace.